فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro tambaya ta da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato Alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah ya tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da kuma tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata a shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan mafi haɗarin bautar wani Allah wato shine son rai tambayar mu ta yau kuwa ita ce ta yaya za mu kaucewa son rai da kuma bin son zuciya domin alkur'ani mai girma ya ja hankalinmu da mu kauce masa tare da bayyana shi a matsayin mafi hadarin bautar wani Allah. Amma kafin nan bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. إذا ما القلب عاوده السؤال Ma saurare kamar yadda shirin ya saba za mu fara da littafin Allah wato Alƙur'ani mai tsarki a cikin suratul hajji aya ta talatin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kuna masu miƙa wuya ga Allah, ba masu tarayya da shi ba, wanda kuwa duk ya yi tarayya da Allah, to kamar ya faɗo ne daga sama, sai tsutsotsi suka fauce shi, suka yanyana shi, ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi. ta rugurguza shi. Dangane da tafsirin wannan aya mai girma, Sheikh Sadok yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito hadisi cikin littafinsa a tauhid daga shugaban Imam Bakar alaihi salam ya ce, Miƙa wuya ga Allah shine halittar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane a kansa, kuma babu wani canji ga halittar Allah. sannan imam alaihi salam ya ci gaba da cewa allah ya halicce su a kan sani masu saurare abinda imam alaihi salam yake nufi da sani wato ya halicci mutum domin ya san shi idan kuma ya san shi to sai ya bauta masa wanda hakan shi ke ceton bawa daga bautar san rai da kuma bin sha'awance sha'awance kamar yadda ƙarshen wannan aya mai albarka ta yi ishara da hakan a cikin suratul baqara aya ta 135 Allah maɗaukakin sarki ya ce ku zama yahudawa ko nasara ku zama shiryayyu ka faɗa musu ya muhammad a'a sai dai mu bi hanyar ibrahimu mai kaucewa yahudanci da nasaranci kuma bai kasance daga masu shirka da Allah ba Dangane da tafsirin wannan aya, Imam sha'afaru Sadiq alaihi cikin tafsirul Ayyashi ya bayyana cewa miƙa wuya ga Allah shine musulunci. Har ila yau cikin wannan littafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Bakar alaihi yana mai cewa babu abin da miƙa wuya ga Allah wato addinin musulunci ya rage hatta da hukuncin aske gashin baki, yanke farce da kuma sallatu. Wannan hadisi na Imam Bakar alaihi yana ishara ne kan cewa babu wani abu da tsarin rayuwar ɗan adam da addinin musulunci ya bari face ya bayyana hukuncinsa. A cikin suratul Ali Imran aya ta 67 Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ibrahim bai kasance ba Yahude ba, kuma shi ba Nasare ba ne, sai dai ya kasance mai bin hanya ta gari kuma musulmi, bai kasance daga masu shirka ba. ya zo cikin littafin usul kafi kan tafsirin wannan aya shugabanmu imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya ce ma'anar faɗar allah maɗaukakin sarki mai bin hanya ta gari kuma musulunci shine mai ikhlasi cikin al'amuransa da babu ƙamshin bautar gumaka ko kuma wani allah a cikinsu har ila yau cikin suratul ali imran aya ta biyar allah tabaraka wa ta'ala yana mai cewa ka ce allah ya yi gaskiya a labarin da ya bayar saboda haka sai ku bi addinin ibrahimu mai bin hanya ta gari kuma bai zamanto daga mushrikai ba. A cikin tafsirar ayyashi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Hussein alaihi salam ya ce, Ban san wani da ya fi sanin tafarkin annabi Ibrahimu ba kamar mu da mabiyanmu. Ya ilahi wa khaliqi wa mu'ini عدت من غربتي وعاد يقيني يا إلهي وخالقي ومعيني عدت من غربتي وعاد يقيني فتقبل يا رب مني رجوعي masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai fara da aya ta 125 cikin suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cikin suratul yunus aya ta ɗari da biyar allah maɗaukakin sarki ya ce ba kuma wanda ya fi kyakkyawan addini sai wanda ya miƙa wuyansa ga allah yana mai kaɗaita shi. Masu saurare cikin waɗannan ayoyi masu albarka da makamantarsu za mu iya samun amsar tambayar mu kamar haka. Da farko hanyar tsira daga bautar son rai ko bin zuciya da dukkanin nau'o'in shirka zai kasance ta hanyar mai ƙauya ga Allah wato shine tauhidi ma'ana aiki da shari'ar addinin musulunci biyayya ga umarnin Allah da kuma kaucewa saba masa a dukkanin al'amuran rayuwar ɗan adam wanda kuma yin hakan zai sanya duk wani shiri da kuma ayyuka na bawa su karkata zuwa sahihiyar hanya wacce za ta yi masa tabbaci na samun sa'ada a nan duniya da lahira kuma wannan shine abin da addu'o'i na iyalan gidan annabin rahma amincin Allah ya tabbata a gare su suka yi ishara da shi yayin da bawa ya san cewa ya kamata ya meka bukatarsa wajen Allah maɗaukakin sarki na ya sanya sonsa bisa abin da Allah maɗaukakin sarki yake so misali cikin addu'ar da ake so kowane mumini ya karanta bayan ya ziyarci Imam Jawad alaihi salam ga addu'ar kamar yadda aka rawaito ya ubangiji ka yi salati ga Annabi Muhammadu da iyalan gidan tsarkaka kuma ka gwada mini gaskiya gaskiya in bi ta ka gwada mini karya karya ce in nisance ta kada ka sanya na kasa gane ta in bi son raina ba tare da shari'a daga gare ka ba ka sanya abin da nike yi biyayya ga umarninka ka kuma sanya yardarka a gare ni ka shiryar da ni daga abin da ya sassaɓa na gaskiya domin yardarka hakika kai ne mai shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya arzita mu da shiryarsa domin darajar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyallen gidan tsarkaka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awwal kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.